ba ni ba wani mai hankali ne shi wane ne mahaukaci to siffa ta uku Allah ce wa ya yakhshawna rabbahum Allahumma wa nas'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada su ulul albabi sun kasance suna tsoron Allah to shin muna tsoron Allah wa ya yakhshawna rabbahum suna tsoron Allah shin muna tsoron Allah kaga sai mu ce Allah ya ba mu tsoron shi Allahumma qsim lana min khashyatika Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa yakhshawna rabbahum ta ta hudu wa yakhafuna su'al hisab suna tsoron mummunan hisabi gobe kiyama ta siffa ta biyar wa aqamus salata suka tsaye da sallah siffa ta shida wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar daga cin abin da Allah ya basu sarari da koyi siffa ta gaba ta nawa kenan ta bakwai wa yadra'una bil hasanati sayyi'a in an musu mummuna masu hankali da suke yi sai su tunkuɗa wannan mummuna da kyakkyawa haka muke ya ba sai sai na nuna mai nima ɗanyen jahili ne sai na nuna mai yana da ɗanyen kai sai na nuna mai jahilci shi ba jahilci ba ne kaga duka wannan ashe babu hankali ne wa ya da rahuna bil hasanati sayyi'a in an musu mummuna sai su kawo kyakkyawa su tunkune shi Allah ce kula in kai lahum uqubad da wannan su ne suke da kyakkyawan gida جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار زوانا سبوبين كما قوم شابين سبوبين نوع شابين ما سورة ما سورة na farko yadhkuruna Allah na biyu wa qu'udan suna ambatan Allah a tsaye kaga siffa ce suna ambatan Allah a zaune siffa ce wa ala junubihim ko suna kwance kamar da na karanta addu'an kwanciya din da ka kwanta sai ka murgina la ilaha suna tsoron Allah na takwas wa yakhafuna su'al hisab suna tsoron mummunan hisabi na tara walladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim sun yi hakuri dan neman yardan Allah na goma wa aqamus salata sun tsayar da sallah na goma sha ɗaya wa anfaqu mimma razaqnahum suna ciyar da dukiyoyinsu sirran wa alaniya abinda Allah ya zata su a sarari ne da koyi duka suna ciyarwa ka ganka sarari sarari ko kai ko wakilinka nan kullum a koyi a bayyana ka baka cikin alba sai Allah ya fara ambata me wa anfaqu mimma razaqnahum sai Allah ya ce sirran dole sai da ikhlasi a dukkan koyi in ka samu wani miskiri ka dankara mai dubu ɗari ka dankara mai dubu talatin dubu ɗari ka dankara mai miliyan sirran za mu koma suratul baqara Allah ce wata zawwadu wata zawwadu ku yi guziri ya jama'a fa inna khayra zadi taqwa kiyayen guziri shine me na tsoron Allah Allah ya ce wattaquni ya ne mutanen gari kaza ba su da hankali kaga kayi umumi mutanen gari kaza ba su da hankali mutanen ruwa kaza ba su da hankali to yana yi kuma cikin sa mai tsoron Allah wattaquni ya ulil alba sifa ta sha hudu Allah ya ce fattaqullaha fattaqullaha ya su waye ma ta hankalin ya ulil albabi sai Allah ce su waye kenan na amanu masu imani kaga idan ba tsoron Allah ba imani in ba imani ba in ba imani ba hankali in ba khashiya ba hankali in ba tsada da zumunta ba hankali in ba tsaye da sallah ba hankali in ba ambatan Allah babu hankali in babu wallahi musa gashi na abubuwa in babu babu babu kaza babu hankali to imani yana daga cikin abin da zai samu cikin masu hankali Allah bai hima ɗauka bayan da ya ambata wuta sai yake cewa zalika yukhawifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun ya ku bayan da tsoro kaga tsoron Allah maganar Qur'ani ne Qur'ani ya zo mana sako message da mai tsoron Allah to siffa ta 16 daga cikin siffofin masu tsoron Allah su ne wa ulul albabi Allah ce wallazi najtanabu taguta an ya'buduha siffa ce mai zaman kanta ulul albabi su ne wanda suka yi nisanci bautan tagutu wallazi najtanabu taguta an ya'buduha su ne wanda suka yi nisanci bautan tagutu duk abin da ake bautata ma kuma bayan Allah shine mai tagutu siffa ta 17 وأنا suka koma ga Allah al-inaba to Allah ya ce lahumul bushra fabashshir ibada suna da babban bishara kuma ya rasulullah kai ma bayina bishara to su wane ne ulul hajjatu sifa ta 18 alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana sune da su ji magana sai su bi mafi kyan magana kamar abubuwan da yanzu da idan mu ma ta hankali ne sai mu je mu aiki da shi alladina yastami'una alqawla wanda suke sauraron maganganu fayattabi'una ahsana sai Allah ce ulaika alladina hada wannan tana neman ulul albab su ne su zuwa kenan والذين cikin ma'abota hankali ja'alani Allah ta'ala wa iyyakum min ulil albab Allah mai girma da ya sanya mu cikin ulul albab to in magana ta yawa kuma sai a zo a mamanta ga sauran ruwa wannan ne a takaice muka kime masu hankali su ne wanda suke ambatan Allah alladhina yadhkuruna Allah qiyama su ne wanda suke ambatan Allah suna yatafakkarun fi khalqi samawati wal ard kuma suna tunani cikin halittar sammai da a rabbana ma Indonesi o Abad kwana uku ne kenan bai shiga hadisin da na hadisin bi saumi yawmin aw yawmayn bai ce aw talata to kai ka ce aw talata to ka kara ka hadisin manzo Allah bi saumi yawmin aw yawmayn mu kwana ɗaya ko kwana biyu kar ku ma ba ce illa rajulun kana yasumu sawma sai dai mutumin da ban da ya saba wani azumi nashi ko na tatawuri ne ka saba yin shi kana wani azumin ka to bal yasumu ka azumce shi abinda da aka hana a cikin hadisin nan shine ne azumin tatawuri mutum kawai ce zai fara azumi kafin da baba ne tare to ba wannan na bashi ne wannan mutum da ake bin shi bashi ko mutumin da ake bin shi nazar bakance shi bai shiga cikin wannan ba amma mutum zai ce zai yi tare ya fara ramadan tun kafin ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu shi ne amma kaga wannan shi bashi ne na wani ramadan daban bai hada shi da wani ramadan ba to da wannan abin da aka hana shi ne tun shi a ba ba in ya kai rabi hadisin abu hore da hanyar yanzu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan safa sha'ban fala sumu idan sha'ban ya kai rabi to kada ku yi azumi amma wannan da wanda bai saba azumi ba ke na tatawuri to idan sha'ban ya kai rabi sai a dakata shi mana wanda ya saba kuma shikenan ka saba litinin alhamis sai ka ce za mu shiga azumi ranar talata to yau ya halatta ka yazumi ka tunda ka saba kana yi illa rajulan kana yasumu sawman falyasum dole ke ne shi me ramuwa ya halatta yi wannan azumi inda ta tsammu'i ne to shine bai halatta ba Allahu a'lam sai tambayar su turaren da yake shi da shi wa mutum da tsara a lokacin da ya kiraye ba ya kan yi kyamar watan kamshin wannan turaren da ta kuwa ya dace wa ya daga masa yanzu lokacin da ake masa wanka amfani da shi idan mace ya rasu akwai turare da ake ce mai alhamu shi turare da irin na gawa to kaga rayayye kuma mafi yawanci mutum bare sa baya san me irin wannan turare na gawa amma tun da shari'a ta zo da shi haka shi baya baya so yana rayu to yanzu kuma ya mutu ne mutum da ya mutu sai a mai mu'amala irin na me da mamata jabi ibn abdullahi ke cewa wani mutum a cikin su al ya rasu faghassalnahu wa hannabnahu wa kaffannahu suka wanke shi suka sa mai alhanud hanu shine a har harhaɗa turare da wannan, sai ba mu irin abu daban sai ba ku irin kai shi daban turaren mamata mataki. wa hannabnahu muka sa mai mai alhanud wa kaffannahu muka sa mai mai likabari a cikin hadisin ibnu abbasin mutumin da yake aikin hajji a rana sakaci ne kawai in ba aka bayan ko ina za a siyo magani a samu mai siyarwa da ke tambayar wani to a garmawa akwai mai sai da likabani akwai mai sai da likabani eh kamar ga gadan gurare nan za a yi buɗe ɗan shago da za a dinga sayar da wannan ko a cikin masallaci a gina shago na masallaci a zuwa dankara shi da kayayyaki hmm? kayan provision duka ce wannan da masallaci ne kaga zai rage mana bara daidai da kwamfuta wannan ya mutu sai a ce wa fi sabi lillahi kuma ba nan kawai ba kusan ko ina aka yi. sai dai wasu gurare da ka samu su suna da tunani sosai sun kasance ulul albab da ta aje kaza ko duk sati aje kaza wannan gaskiya sakaci ne ya jama'a a samu a cikin musulmi wanda zai dinga sayar da likafin an gani a samu a cikin musulmi wanda zai dinga sayar da mai likafin to in an kaddara ranar lahadi ne bai fito ba kuma mutum ya mutu ranar lahadi sai yaya kenan sai an tafi can duk musulman da yake garin nan ba samu da zai dinga sayar da likafin ya jama'a mu ji kunya ba mu ji kunya Allah mu ji kunya mala'ikun Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanke shi da ruwa da magariya wa kaffinuhu fi thawbayhi kuma ni kafani cikin tufafin shi guda biyu kawai kaga wanda ya rasu yana harama da aikin haji iya wannan mayafin da kwatallan shi kenan sai annabi sa ce wala tuhannituhu kada ku sanya mai hannu kada ku sanya mai turare irin na mamata saboda me wala tukammiru ra'sahu kada ku rufe mai kai fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya za ta tada shi ranar kiyama yana talbiya labbaik Allahumma labbaik to akan abin da mutum ya mutu aka kada ta shi shi to kai ma ka mutu kana gol shi ke raka za ta da kai ranar kiyama Allah ke to shi shara mai shine mai wala tuhannitu kada ku sanya mai turare saboda me yana harama da aikin hajji gaba idan ba harama kake da aikin hanci ba in ka mutu za a sanya ba turare ni ma idan na mutu za a samun turare fata Allah ya rahamce mu sai wace gabatar da wa'azi a garin lissafi da aka masu sha'awar zuwa